وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'adu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu Abuja zan tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum yadda muka saba muna farawa da roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana baiwa da fassara ƙur'ani daidai muna ƙara ƙasƙantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da ƙur'ani ke karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala alhayu alƙayyum ya samu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka addu'o'i da muke yi na abin da ya dame mu ko wani alheri da muke nema a wurin Allah muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da sunayensa mafi girma alhayu alkayyum da Allah ya amsa mana iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala kada ya haramta mana zama da su a gidan aljanna gobe kiyama muna cikin suratul baqara sura ta biyu daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani idan aka fara kirgo su daga sama a jiya da ikon Allah mun tsaya daidai kan aya ta 136 yau da ikon Allah za mu tashi akan aya ta 137 haka ne ko aran ma insha Allah ta'ala jiya mun faɗa cewa akwai tel radio da aka fara sa darasinmu shi ne darasi na midiya na goma sha tara kenan kafar watsa labarai na sha tara yau an samu na ashirin a sunna tv za su rika sawa daga karfe biyar zuwa shida na yamma ya yi clashin ne da lokacin tafsirinmu a nan so duk wanda ya ji tafsiri live to wancan ba nasa ba ne wanda kuma bai ji live ba nasa ne idan biyu suka yi clashing wanne fi falala wanda ya zo live shi ya sai falala ba za ma a haɗa ba domin live za mu sha insha Allah <laughs> ta'ala abin Allah ta'ala ya mana jagoranci wannan shi ne kafan watsa labarai na ashirin da ke jiyar da wannan tafsirin ga al'umma muna roƙon Allah ya ba mu ikon yi don neman yadda sa. gabanin kuzawa ga karatu babu laifi yadda aka saba a fara da tambayoyin ku iya waɗanda suka sawwaka lokaci yana ƙaranci, so duk abin da ya sawwaka na tambaya shi kadai za a amsa a haƙura. wanda bai ji tasa ba sai ya hakuri kuma a rika yin tambayoyi masu ma'ana in tambaya mai ma'ana ne za ka ga ta fi saukin shiga kuma a yawaita kaucewa yawan maimaita tambaya sai a yi tambaya jiya sai ta ga kuma yau wani ya rubuto ta wannan bai yi ma'ana ba in dai mutum bai kokarin zuwa karatu kullum to yi kokarin mallakan darussan da aka yi ko da a mota sai rika sauraro wannan zai taimaka tambayon da aka amsa ya zama shi ya riga ya magance su insha Allah ta'ala amma ba zai kullum a maimaita tambaya ɗaya ba don wani jiya bai zo ba yau ya zo a ƙara yi wannan ba a haka sai dai maybe wata shekara a maimaita da wata shekara bisa ga muhimmancinta Allah ya taimake mu wannan ya ce assalamu alaikum alaikum salamu rahmatullahi barakatuh Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani amin kuma ina muku wannan addu'a Allah ya ƙara muku lafiya da imani tambaya ta ne mace ne ta tambayi mijinta za ta unguwa sai ya hana ta sai ya ce in ta fita ta kofan nan ya nuna kofar to kan aurenta sai ita kuma ta fita ta windo ne matsayin wannan na ji wanda kirji zama ce wanda ka gaye wannan tambaya an yi tambaya shigenta zuwa ga shekul islam cikin littafin na al-muharrar juzi'i na biyu shafi na sittin. akan an tambayi mutum ga abinda mutum ya sanya sharaɗi in kaza ya faru matar ta safu in fa bai faru ba sai ya ce auren bai mutu ba wannan shi ake faɗa at-talaqu bi shart shine ka sai shika amma sai ka sa wani condition idan condition din ya cika to auren ya mutu idan condition din bai cika ba kuma auren bai mutu ba da wannan malamai suke da ka'ida jumhurul fuqaha Allah ya musu rahama cewa idza idza talaku talaqu ala shay'in idza waqa'a talaku eh, idza ulliqa talaqu ala shay'in waqa'a talaqu inda husulil muallaq alaihi. mun fahimci ka'idar idza ulliqa talaqu ala shay'in a talaku inda husulil muallaq alaihi, idan aka race shika akan wani abu aka jingina shiga wani sharadi to idan sharaɗin ya cika to auren ya mutu idan sharaɗin bai cika ba fa auren yanan gar a leda ba abinda ya faru gare shi <laughs> so da aka da tun da ya ce in ta ta ƙofar nan ita kuma sai fi ƙihunta ya ce ta fita ta window sai ta ta window yanzu auren ya mutu ko bai mutu ba bai mutu ba don haka aure yana nan lafiyarsa kalau matsalar ta daidai shine miji bai bata izinin fita a gida ba ta fita wannan shi shine laifinta tsakaninta da Allah ta yi laifi saboda ba a fita a gida sai da izinin miji to bai ba da izini ba ta fita shi shine laifinta amma matsalar aure insha Allah ta'ala aurenta yana nan lafiyarsa kalau ba abin da ya faru gare shi imamul al rahmatullahi alayhi cikin At-Tahdhib nasa juz'i na 6 shafi na 104 yana cewa ko da ku a sharaɗin da aka saka idan kokwanto ya fada cikin sharaɗin to auren bai mutu ba la talaka bi shak in dai kwanto zo da ya tashi fita kofa biyu ne sai ya ce in ta fita ta kofar hagu auren ya mutu ita kuma sai ta fita ta dama da ya zo sai ya ce ina kika fita sai ta ce ta dama sai ya ce ai ta dama na ce karki fita sai ta ce a ta hagu ne sai ce haka ne fa ina kwanto dama ne ko hagu to wannan kokwanton da ya yi ya sa auren bai lalace ba duk inda kokwanto ya shiga cikin kondishin da ka sa wa mace to auren shi ma yana nan bai lalace abinsa ba to kisa duk shika idan aka sa sharadi yana tabbata idan sharadin ya cika amma shekul sam rahimahullah ke cewa in kuma kayi dan ka tsoratar ne a zuciyarka babu niyyar shika sai ka ce in ta fita ta waje kaza ta ka sake ta amma a baki ka faɗa zuciyar ba ta daura niyya ba anan shekul sam ya saba wa jumhur na malamai sai ce auren bai mutu ba in dai ka faɗa da niyan tsoratarwa ba don shika ba ne mai dalili Allah ya ce fa'in azamu talaka shi shika baya yiwa sai ya zama niyyar shi kai fa'in azamu talaka idan ka ɗaura niyyar shikan to shikan ya auku in ba ka ɗaura niyya ba ko da baki ya kuskure auren bai lalace ba saboda shi ma niyya ta fi muhimmanci a cikinsa ya sa magabata da dama wannan ka'ida suke biya a kanta misali wani ɗalibin ilimi yana da malami sunan malaminsa abu zur'a sai ce matarsa idan akar makalla malam bayi da haddan hadisi 300 kin sako shi kuma malamin baya so kowa ya san me haddace na hadisi yana wa ɗalibai an yi an yi a sani ya ƙi fada sai dai kawai su jiri inda aka ɗauko hadisi zai ya ƙarasa shi amma a sani sai ce a mu almajirai ne ba abinda muka haddace amma ko in ka ɗauko hadisin zai kammala maka to sai wani ɗalibi ya yi wata alkabra ko al'imani ne wallahu abu sai ce wa matarsa idan malam bai da tilawan hadisi 300 ya ce matarsa ta zafi to yanzu kaga an sa sharadi kuma duk duniya ɗan adam mutum da ya san wannan sharadin shi ne wa shi ne malamin shi ne zo wajen malam ya ce malam ga abin da na gaya matata na ce in ba ka da tilawan hadisi 300 ya ce ya sake ta malam ya fara faɗa wa ya sa ka kuna wasa da shari'a Allah kaza kaza ta faɗa kar ku ƙara irin wannan ya yi shuru sai ce aka raba kalla har yanzu dai ba san matsayin auren ba sai ce ka ce ka je ba damuwa auren ka yana nan ga kaga ta masu yi da gaske kenan yanzu ka je ka samu malamin ka kai rantsuwa da hadisai goma sai ka sha kunya mu almajirai ne ba malamai bane so ka bi a hankali insha Allah waɗancan da malamai ake yi ko Allah ta'ala ya rufa mana asiri wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum assalamu wa rahmatullahi ya ce Allah ya kara wa malam imani ya ji kan mahaifansa amin tambaya ta shi ne malam shin ya halatta mai mensis wato al'ada ta shiga masallaci don koyon karatu ko tafsiri to wannan matsala ita ma malamai suna da maganganu guda biyu ba da watakila idan muka amsa za ku gane wace magana ce tafi karfi a cikin guda biyu a fahimtar farko akwai fahimta kamar ta ibn usaimin a cikin dima'u tabi'iyya lin nisa shafi na 52 zuwa 53 akwai lajnatud da'ima juz'i na biyar shafi na 398 haka kuma sheikh bin bas rahmatullahi alai ya amsa a cikin fatawarsa juz'i na goma shafi na 221 wadannan dukkaninsu sun yi tarayya a fahimtar su baya halatta mace mai al'ada da shiga masallaci ko mai janaba ya shiga suna da manyan dogaro kaman guda biyu da suka rike dogaro na farko akwai hadisi na Abu Dawud rahimahullah da annabi tsira da aminci tabbata gari shi yace inni la uhillul masjid li haidin wala junub ni bana halastar da masallaci bana cewa halal ne ga mai al'ada ko ga mai janaba hadisi na biyu da suka dogara da shi riwaya na bukhari hadisin ummu atiya radiyallahu anha da tace umirna an nukhrij al awatib wal quyyam li yashhadna al eid wa da'wat al muslimin har zuwa ƙarshe ce wa ya atazilil quyadul musalla ummu sahabi ya ce Allah ya ƙara mata da ta ce an umurce mu cewa a zamanin mazan Allah mu rika fita masallacin idi da matan da ke al'ada da 'yan mata idan an zo tsaye da sallah sai mata masu al'ada su fice daga filin idin su koma baya kada su shiga cikin masallacin da waɗannan dogaron hadisai guda biyu suke gina fahimtar a kai. waɗanda kuma suke iya ga cewa mace mai al'ada tana iya shiga masallaci ta yi karatu ko ta yi attending classes ko ta je tafsiri ko ta je koyon karatun fikihu ko abin da ya kama da wannan ko mai janaba namiji ko mace na iya shiga masallaci su ma akwai kamar sheik muhammad Nasiru, nasiruddin albani rahimahullah a cikin fatawan mu'mina nasa shafi na 319 akwai ibnu hazmin rahmatullahi alai a cikin almuhalla juz'i na farko shafi na ɗari bakwai da da saba'in bakwai kuma akwai fatawar imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi akwai fatawa ta imamu shafi'i rahmatullahi alaihi duka suna da tarayya akan cewa mace mai al'ada na iya shiga masallaci ko kuma namiji mai janaba zai iya shiga masallaci matukar don karatu ne ko abin da ya kama da wannan su kuma ga hujjojinsu na farko suka ɗauki wancan hadisi na abu dawuda da ake cewa manzon Allah ya ce ba na halastar daga masallaci ga mai janaba ko ga mai al'ada suka ce wannan hadisi kwata-kwata bai inganta ba babu dalilin kafa hujja da shi muka duba cikin da'ifu abi dawud sheikh muhammad nasir ya tabbatar cewa hadisi ne da'ifi a hadisi da biyu. ba a kafa hujja da hadisin da bai inganta ba hujja na biyu suka ce hadisin ummu atiya a fahimta su ba dalili ba ne. don ta ce an umarci masu al'ada su fita ai cewa akai wayya atazilul huyyadul musalla amma lokacin da suka zo su ai ba a ce kar su shiga masallacin idi ba hmm. da aka zo tsaye da sallah ne sai aka ce su fita a masallacin a suka ce ashe da sun shiga da za a yi sallah ne suka fita ba a hana su shiga ba wannan shine fahimta na farko na biyu suka ce in ma an dauka cewa da suka zo din an ce kar su shiga filin idi suka ce matsayin musalla fili ba dai ne ma da filin masallaci ba in ma an hada shiga masallaci ai can musalla ne a farfajiyar fili ake matsayin masallaci ba ɗaya da farfajiya ba shi yasa in ka shigo masallaci kana gaisuwar masallaci amma a filin idi ba a yi daga an zo zama ake ashe da fili da masallaci ba ɗaya ba ne suka ce don haka hukuncin wancan ba zai hau kan wannan ba na uku suka ce akwai hadisin ibn abbas radiyallahu da yake kara karfin hujja cewa ai waɗanda aka ce matan nan su koma gefe ba wai su tafi ba ne su matsa daga wajen sallah ne don manzon Allah idan ya yi ba yana ware mata sai musu ba su ta daban su kadai ce sa a wata rana yake ce musu a ranar idi ya ma'asharar nisa ta fain aiki fa inni kunna a halar na har yake musu wa'azi da su rika yin sadaka don ya ga mata da yawa a wuta kaga ai duk suna filin so cewa su fitan ya ce ba ana cewa su fita ne don laifi ne su shiga filin idi ba an ce su koma gefe ne don in an gama sallah za a zo a yi ba ta musamman ga iyaye mata sun kara kafa hujja da hadisi na uku riwayar muslim hadisi na dubu da ɗaya. wanda nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta kama hujja hanyar tafiya da manzon sallam zuwa ga garin Makka don aikin hajji suna tafiya akan hanya ta ce kharajna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil hajji falamma balagna ila sarif da muka zo wani wuri da ake kiransa sarif Ta ce hittu sai jinin al'ada ya domi ne. manzon Allah yana zuwa sai ya ga psychologically na canja sai ya ce me ya faru sai na fashe da kuka da kansa sai gane na yi jinin al'ada ne ne kuma ba na so na rasa aikin hajji sai ce al'ada ta zo miki sai ta ce na'am sai kwantar mata da hankali ya ce za ki aikin hajji ba damuwa mata nasiha sai ce if Ali ma yaf'alul hajju gaira Allah ta tufi bilbaiti hatta ta tsori idan kika je dukkan aikin da alhaji yake a cikin aikin haji ki amma karki guda ɗaya ne dawafi amma bayan dawafi ai mai aikin hajji baya rabuwa da harami amma bai hana ta yin kowane aiki ba sai dawafi sai suka ce ai da zai ce kada ta shiga masallaci amma bai hana ta shiga masallaci ba dawafi ne kadai ya hana ta yi suka ce wannan shi ne dalili na farko kuma na uku akan ginawa akan fahimtar su gaba da tun haka dalili na farko na cewa kenan suna ga mace mai al'ada tana iya shiga masallaci don mazan Allah bai hana na Aisha ba cewa kawai yayi kada ki dawafi shi kadai ne aka hana ta yi na biyu suka ce hadisin Abu Dauda da aka kawo na cewa ya ce bana halastar da masallaci ga mai al'ada ko ga mai janaba ba ifi ne a da'ifu a dawud da biyu. suka ce tun da kwa da'ifi ne to ko babu dalili ai shi ne jawaz wanda ya ce halal ne ta shiga bayi da bukatan kawo dalili wanda ya ce haramun ne ne zai kawo dalilin da ya haramtar amma al'asulu al'ibaha ne asalin musulunci duk abin da shari'a sai yi shiru a kansa to halal ne su da haka wanda ya haramtar da abu shi ne sai ya ka dalili amma mai halastar bai da bukatan dalili min babin misal ka zo buɗe baki sai ka ci ɗan wake sai wani ya ce maka haramun ne sai ka ce a ah, halal ne to kai da ka ce halal ne ba ka da bukatan dalili shi da ya haramtar shi zai kawo aya ko hadisi da ta haramtar da ɗanwake amma wanda ya ci halal ko bai da bukata shi sa ka'ida mai haramtarwa ke kawo hujja mai halartarwa ba a bukatarsa don al'asulu a shari'a komai halal ne ba ka haramtarwa sai nasu ya ce haramun ne ba ka suka ce tun da babu nasi da ya fito karara to ba yadda za a yi wani ya zo ya haramtar da hadisi da'ifi don hadisi da'ifi zato ne kuma Allah ya ce wa inna zanne la ne min alhaki haqqi shi zato baya kai mutum zuwa ga fahimtar gaskiya kwata-kwata hadisi na uku suka ce akwai hadisin bukhari juz'i na farko hadisi na 95 wanda wata mace baka imra'atun sauda ta zo ta musulunta wajen manzon Allah sai ya sa aka mata tanti a cikin masallaci irin ɗan ƙaramin tanti gaba ɗaya rayuwarta a masallacin ta karar babu rana ɗaya da ta fita a masallacin ba ta kwana a cikinsa ba suka ce zai yi ta zo ta tana budurwa har ta rayu a masallacin har ta manyanta ba taɓa jinin al'ada ba in kwada kenan jinin al'ada na hana masallaci da ya ce ki zauna a tanti in jini ya zo ki fita amma duk rayuwarta a masallaci ta kare ba ta fita a masallacin ba kuma babu nassin da ya ce sai kin fita kuma sahabbai suna ganin da shekara daya wata ɗaya shekara biyu amma babu ran da ta fita kaga kenan a wannan lokacin jini na iya zuwa mata amma bai hana ta ta zauna a masallacin ba tare da ya san jini na iya zuwa sun kafa hujja na hudu akan hadisin na na Aisha radiyallahu anha shi ma riwayar Muslim hadith juz'i na 11 hadisi na 298 wanda manzo Allah ya ce wa na Aisha ta kawo masa wani abu a masallaci sai ta zo take cewa ai ina al'ada ba za ta shiga ba sai ce fa inna haidataki laysa biyadiki to ai al'adan ba a hannunki take bari za zaki ajiye ki shigo sai ce ta shigo mana aifa ba kina yawo da al'ada bane a hannunki kaga a wurin bai hana ta shiga ba kuma ta kawo masa abin da yake bukata cikin masallaci da ta kawo masa wata taburma har cikin masallaci amma bai hana ta ba suka ce kaga wannan dalili ne inda ba dalili bane da da tace ina al'ada da sai ce to kada ki shigo amma kuma sai kora tunanin ta yace a wannan ai ba zai hana ki shiga ba ba yawo kike da al'ada a hannunki ba sai suka kafa hujja da wannan nabiyar suka kafa hujja da hadisin muslim wanda Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ga manzon Allah yana ganin sa sai gudu annabi sai gane Abu ya ganni ya gudu sai ya tafi ashe da ya tafi yana da janaba ne yana jin kunya kada ya da fiyayyen halitta da ya gudu sai je wanka sai da sai samu manzo. Allah ya ce ya na ganga kuma ka kauce sai ya ce annabi ina cikin janaba ne sai na je na yi wanka sai ya ce innal mu'min la yanjus sai ya ce ai mu'mini baya zama najasa da wannan malamai suka ce shi yasa ko da a Qur'ani shi aka yi innamal mushrikuna najasun ba a ce musulmi mai janaba ba kuma sai ya ce musulmi bai zama najasa sau da kaga kenan annabi sai ko da tunanin abu hurairu na ba zai zo majalisi ya zauna ba har ya gudu ya wanka ya ce wannan ba zai hana ka ba ai mumini ba zai zama na jasa ba a wurin Allah subhanahu wataala na shida mun san hadisan ahlus suffa irin su abu huraira su sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhum irin su hamdalah ibn abi amir dukkanin su a masallaci suke rayuwa 24 by 7 ba inda suke zuwa janaba tana iya kama su ba wanda aka ce in kana janaba kada ka shiga da waɗannan dalilai malamai na ɓangare na biyu suka ce su suna fahimtar ba za a hana mai al'ada shiga don ta yi karatu ta koyi addini ba haka ba za a hana mai janaba ya shiga don ya koyi addini ba ga dalilin masu halassi ga marasa halassi da wanne ka gamsu ni dai ban faɗa ba sai ka duba ga hujjojin nan dai akan tire sai ka ɗauka a matsayinka na almajiri sai ka ɗauka ita hujja duk inda take da ƙarfi in ka ji ta za ka gane ta ba sai an tsaya wani abu ba ƙarfin hujja ake bi Allah ta'ala ya taimake mu ko da saudi suna da fahimtar mace mai al'ada ba da shiga ba amma ba su hana mata. ba wanda za ta zo shiga harami ya ce karki shiga don kina al'ada saboda mai fatawa ce kowa kansa yake yi wa in wata ta dauka ba za ta shiga ba sai ta zauna a gida ba ruwan don wata ta je da ko ba wanda zai hana ta irin waɗannan masahil din kowa yana hukunci wa kansa ne gwargwadon fahimta amma ba tilasta mutane ake ba na daga cikin masahil fikihiyya da shari'a ba ta tilasta wani sai yayi kaza ko ta hana wani Allah ta'ala ya taimake mu ya samu wanye lafiya a arama ce mun tsaya kan aya ta 136 yau za mu tashi a ta 137 insha Allah da arana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Fa in فإن bi بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون Hmm. Allah ya ce fa'in amanu idan al'udu wa nasara sun yi imani bi misali da misalin ma'amantun bihi abinda annabi da sahabbai da musulmai suka yi imani da shi fakadihi ta wato su ba sun zama shiryayyu Wa'inta wallau in sun juya da baya sun yi abinda bahaushe ke cewa kunnan oshegu ku, fa’in ma mahun fi shiqaq za su je su tabbata ne a cikin saɓani da kace nace da zato da ba zai amfane su ba fi ka humulla kai annabi kwantar da hankali Allah ta'ala ya wadatar maka zai kare ka wa huwa samiul alim kuma Allah din nan mai ji ne mai ilimi ne wannan aya kamar yadda sahabi Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda ya fada tana da alaka da ayar baya ayoyin baya kenan tun daga wa qulu wa qalu kunu hudan aw nasara zuwa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina to a nan wurin su al-yahudu wan nasara suna nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne shiryayyu su suke kan tafarkin daidai suke kuma da'awar annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yake kan bata wal billah to a lokacin da suke da'awar addinin su ne daidai sai Allah ta'ala ya kwantar da hankalin annabinsa da wannan aya ya ce in amanu idan ‘yan baya sun yi imani su al wanda wa sun yi imani imani da samuwar Allah imani da rububiyya ta Allah imani da uluhiyya ta Allah imani da sunayen Allah da siffofinsa idan suka sallama bi misli da misalin misali malaman irabi a nahau suka ce ba misali din nan suna iya ɗaukansa a matsayin za'ida ne a wurin li'irabi amma a ƙur'ani ba abin da yake zaɓi shi da suka zo li'irabi sai su kaddara cewa fa amanu bi kitabikum bi kama amantum bihi sai su ce mithlu nan za a cire ta ne sai a saka kitab a wurin wato idan yan su al-yahudu wan nasara sun yi imani da littafin da kuka yi imani da shi shine mai kenan alqur'ani faqadihi tadaw to hakika sun zama shiryayyu ashe sharadin imani din shine da littafin Allah sharadin imani din kuma na biyu shine sai su ce fa in amanu bi nabiyikum kama amantin bi anbiya'ihim faqad ihtadu idan suka yi imani da annabinku Muhammad sallallahu alaihi kamar yadda ku musulmai kuka yi imani da annabawan da Allah ya turo gare su sune annabi Musa annabi Isa da makamantansu faqad to sun samu shiriya kaga kenan sharadin imanin sai su sun yi imani da abin da muka yi saboda ba musulmin da zai zama musulmi in yace bai yarda da annabi Isa ko linjila ba ba musulmin da zai zama musulmi da ya ce bai imani da annabi musa ko attaura ba to mu mun yi imani da duk abin da aka ba su inda giza ke saka su ne ba su mana kara suka yi imani da abin da muka yi imani da shi ba amma babu abin da ke cikin linjila da allah ya saukar muke inkari duk musulmin da ka tambaya allah ya saukar da linjila zai ce maka eh yi imani da littafin Allah ne e annabi isa annabi ne manzon Allah ne e annabi isa annabin Allah ne manzon sa ne e attaura maganar Allah ne littafin sa ne e amma sun aka ce annabi Muhammad sai su ce a'a to sai Allah ya ce ba abinda suke faɗa na da'awa shine gaskiya ba sharadin imanin su shine su yi imani da abinda kuma kuka yi imani amma anan ba a faɗin mai abin imanin ba to sai addini ya ce abin imanin shine mu kira su zuwa ga addini mu ce mun yi imani da annabi Musa da littafinsa mun yi imani da annabi Isa da littafinsa kuma dukkan sakon annabawan Allah guda ɗaya ne shine Allah shi kadai ne annabin da Allah ya turo manzan Allah ne zaka ku zo ku yanzu ku yi imani da Allah ɗaya ne kuma annabin ƙarshen zamani Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne to shine idan suka amsa wannan kira a rama da zo cikin suratu ali imrana aya ta 64 to shine sun samu shiriya qul ya ahlal kitabi قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد ألا نعبد إلا الله ولا نتخذ ولا ولا Allah na’amuda illallaha wa la mushrika bihi shay’an wa la yattahi da ba’aduna ba’adun arbaban min dunillah fa’in tawallon faƙulu shahadu bi an na musulmi. Wani aya ta 64 a cikin Ali Imran ke fassara fa’in amanu bi misli ma’amantun bi. haka kawai ba sa yin imanin sai an musu da awa zuwa ga addini abin da ake zakantar da mu kenan kana zaune da wanda yake annasara ko al shekara goma ko ashirin ko talatin don Allah ka taɓa kiransa zuwa ga addini ba kira sai da baki ba da mu'amalarka ya fahimci a cikin addininka akwai amana akwai tausayi akwai jinkai akwai taimako akwai kunya akwai gaskiya akwai adalci ya zama duk ɗabi'unka a matsayinka na musulmi in kai ya fahimci akwai darasi gare shi ya maka godiya kai na goda ga ci aba ko bai bane aini haka addini na koya da maka ni bai ce in zalunce ka ba wannan da aba kake zuwa zuwa ga addini ka masa duk goma ta arziki idan zai godiya ka ce a abu haka addini ya koya mana sai ka tana ashe addinin na ku yana da kyau ashe addinin iya da fasali to shine ku yi aba zuwa ga addini sai Allah ya ce kul ya ahlal kitabi ka ce ya kuma abota littafi ta'alau ku zo ila kalimatin zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum da take daidaita mu da ku mu zama abu ɗaya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Allah na abu da illallah shi ne mu da ku karo bota kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kuma kar mu mataraya da komai sannan wala yattakhidha ba'duna ba'aban arbaban min dunillah kada wani sashi ya rike abun bauta a matsayin Allah fa'inta wallau in kun juya da baya faƙulu shaɗu bi an na musulmi in kun juya da baya to kowa ma yi shi da mu musulmai ne ba za mu yi wa Allah shirka ba kaga aya sai tuna mana abun da ke nuna su imani da abun da muka yi da shi shine mu kira su zuwa ga addini da ɗabi'unmu mu kira su zuwa ga addini ta bangaren yin da awafi ta ayi wa'azi a karantar da su zai kayar maka da hankali har a yanzu a cikin arewa akwai maguzawa da ba a taba zuwa aka kira su zuwa ga addini ba mun taba zuwa wa'azi wani ƙauye shekara goma sha bakwai da suka wuce wallahi abin limamin ƙauyen da sarkin suka ce rabonsu da wa'azi tun zamanin sardauna da ya shigo ya musulunta da su ya gina musu makaranta sunanta tu sardauna ya tafi ba a ƙara zuwa aka yi wa'azi ba sai lokacin da Allah ya kaddara muka shiga ƙauyen tun zamanin sardauna amma abin da zai baka mamaki a lokacin da muka je 2001 ne babu wata jam'iyyar siyasa da babu postanta a wurin amma ba mutumin da yawa addini ko ɗan ƙara, ko a matsayin mai na jauna addinin musulunci in musar shi wurin wanda yake nuna mana muna da misplacement na priority Allah ta'ala bai hana mu yi mulki a duniya ba bai hana a yi shugabanci ba bai hana a yi kaza ba amma duk abin da za mu yi babu wanda ya kai addini a wurinmu shi ne wanda ya fi komai tabbas duk abin da ba addini ba zai iya zama kataniya da ban an cire addini a cikinsa kula ga wannan ba hana ka yin harkar ka ba amma duk abin da za ka yi kar kuma ya kai matakin da za ka walakantar da addini dole mu zo masu kira zuwa ga addini lokacin da mazan Allah ya bar duniya ya ce sahabbansa su fita da awa balligu anni walau aya ayataini an samu fa akwai larabawa sahabbai da suka shigo har Afirka suka rasu musulunci ya shigo kanin Borno tsohuwar daular Borno wajen tsakanin Borno ne yanzu da Chadi bayan rasuwar manzon Allah da ƙasa da shekara hamsin sahabbai sun kawo addini a wurin babu keke balle mashin balle mota balle jirgin sama kawai da ya ce balle bu'anni walau aya haka suka ba zama a duniya wasu har a yau ba jin tarihi na suka rasu ba wasu suka ƙetare suka shiga europe a yanzu irin ƙasar spain irin portugal ai asalin ƙasar da laraba ne suka riƙe wurin shi yasa musulunci ya mallaki ya mulki spain da portugal shekara 900 da 'yan kashi kuma sahabbai suka kai addinin musulunci wurin shi yasa za ka ga har a yanzu ka tafi irin barcelona irin su malaga irin su granada za ka ga manya-manyan islamic centers wasu shekarar su 800 da ya kai da su da wuce kuma sahabai suka kai addini wurin saboda ba su yi bacci ba idan ka tafi har wajen india far eastern countries wajen india musulmai sun kai addini su malaysia haka aka kai musu addini duk wannan hanyoyin sahabai haka suka yi tafiya wasu suka rasu a ruwa ma don kokarin kai sabon Allah subhanahu wataala amma yanzu gata ya mana yawa mutum ya zauna a gidansa ya sha ice cream ya ci indomie ya ci ba ya yi komai ya kunna tv ya ta kallo hatta wanda ke masa gadi a gidan bai san addini ba kuma bai taba ce marga addinin musulunci ba ko da halayensa bai kira shi mai addini ba ya wa mai gadinsa kyauta ya ce na gode maimakon ya ce haka addini na ya koya mu ya zama dai ya gane addini na da kyau bai dame shi ba ba zai ma jingina kyautar da addini ba don kada ce shi ma dan addini ne yaushe lalacewarmu ya kai matakin da muke jin kunya a ce mu musulmai ne me dalili muna da ni'imar da ya kai musulunci ne duk wata ni'ima da Allah mana ba sabuwa ba ce addinin ba shi ne dahir a duniya da lahira ba akwai abin da iyayenmu suka karantar da mu suka rasu da ya kai addini ba mu da abin da ya kai wannan ai shi addini ba abun kunyan ka faɗi ni musulmi ba ne ah, abin tunƙafo da alfahari ne ka ni dinnan musulmi ne don babu abun kyama addini in ka ga an kyamaci wani abu ne daman ba addinin ba ne wani gura gurbin musulmi ne ya shigo da shi addinin amma shi addini in yana wanke a tsaftace babu abun kyama a cikinsa babu wani abun kyama a cikin addinin musulunci shi sa dole mu zama masu juriya ko da ɗabi'unmu ya zama akwai kira zuwa ga addini mu zama masu tausayi masu kyauta masu yawan sadaka masu kyautata mu'amala don me don a koyi addini kai daga cikin mu zama masu yafiya hatta a yafiya ana koyan addini mun ga makwabciyar mazan Allah bai ya kuriya da kai ta cutar da shi ran da ba su da lafiya gidanta ya shiga ya gaishe ta me dalili ɗabi'arta ne ta ɗauki shara ta zuba masa a gidansa da ya gaba ba shara kwanaki da yawa ya shiga gidanta ya duba daga ba ta da lafiya ta ce ya kai ka gane ya ce na ka kwana biyu ba a zubo shara ba haƙurinsa ya sa ya jure amma ni da kai kaiwa za a kwaɓa shara a gidansa ya haƙura ai ta za a fara rikici to wani lokaci juriya akan haƙuri a cutar da kai din ma yana sa a fahimci Zan yi magana ka ce to haka addinin ya ce da ya haƙuri shi ya sa da ya haƙuri a fahimci kai mutum ne mai yafiya shi addini duk karantarwar musulunci babu abun kyama sai dai in daman ba a fahimci addinin ba ko wani gura gurbin musulmi ya yi wani abin da aka ɗauka addini ne bayan shi ma bai san cewa wannan din ba addini ba ne don haka shi yasa aka ce wa sahabbai da annabi ku gaya musu fa'in amanu in sun yi imani bi misali da misalin ma bihe, bihi da kuka yi imani da shi hita da hakika sun zama shiryayyu A ɗin sharadin zama shiryayye a wannan tenuwa din ta annabi Muhammad sallallahu shi ne mutum yadda da Allah daya kana yadda da Allah daya kuma za ka yadda annabi Muhammad zan Allah ne don ta hannunsa kasan sakon Allah daya ne kuma za ka yadda da ƙur'ani, don ya zo da ƙur'ani don ya nuna maka Allah daya ne Za ka yi koyi da sunnarsa don shi ya fassara ƙur'ani da kuma za ka bi musulunci don Allah daya ya tabbatar maka addinin musulunci shine addinin gaskiya wa in wallau idan suka juya da baya su a yahudu wa nasara suka ce ba za su shiga musuluncin ba ba ruwansu da musulunci fa inna ma hum fi shi to rabu da su Inna ma ana ce mata adatul Hassan. duk inda inna ma a qur'ani ko a sunna ko a larabci abinda take gaya maka a ka'ida shine duk abinda ake so a gaya maka an maka summarizing an gaya maka shi a wurin adunkule kawai ba abinda kake nema da baya wurin Shi ne komai an kididdige maka to suna juya baya suka ce ba su yadda da ƙwa'ani ba ko ba su yadda da annabcin annabi muhammadu sallallahu ba ko ba su yadda da musulunci ba Allah ya ce fa'in na ma fi ku rabu da su za su zauna su yi ta shiƙaƙ. ma'anan shiƙaƙ na ɗaukan ma'ana biyu amma duk nan sun shiga ciki na farko al'adawa za su zauna su yi ta ƙiyayya da juna da gaba su kiku su zagiwa da su zagiwa ne tsakanin yahudu da nasara babu shiri shi ya sa ƙorani ya ce yahudu suka ce wa nasara ku shirme ne nasara suka ce yahudu ku shirme ne wa yahudu laisatin nasara ala shay'in wa nasara laisatin yahudu haka suke da juna idan kaga sun yi wa juna ƙara, to sun samu wanda suka ɗauka common enemy ne shine musulmi alhali musulmi shi ba abokin gabansu ba ne mai kaunar su ne shi kiransu yake don su tsira to za ka iya ga wanda yake nasaranci yanzu sai rika kara ga bayahude yana goyon bayan bayahude don bayahude ya kashe musulmin falastino don a ta zai ce to mu yanzu haka muke so ba su son juna kuma Bayahude bai yadda da ba nasare ba kwata-kwata shi ya ce annabi isa ma annabin karya ne zuki ta mallame Bayahude bai yadda da linjila ba mu da muka yadda da linjila shi bai yadda da ita ba mu mun yadda da annabi isa shi bai yadda da ita ba amma ganin yadda musulunci yake saboda an samu common enemy to sai kaga waɗanda ba su yadda da juna bayan sun zama su suka yadda da juna don me don a kashe musulmi da ke cikin falastinu wanda yake nuna maka fa'in na mahun fi shikakir suna adawa amma daga musulmi ya bayyana to kuma gabar sai ta koma kan musulmi ma'anan shikak na biyu ne fi khilaf sabani da juna wa innal zalibi na fi shikakin ba'id kenan shine ikhtilafin mubin to shi ne za ka ga ba su rabuwa da sabani a duk masail na addini manya manya yahudu wa nasara ba sa tarayya da tura. in ka dauki annasara mafi kusancin mutane gare su a addini da suka fi kowa kusa da nasara a addini qur'ani yace mu ne tsaran ma makaman da aya latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu yahuda ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا Allah ya ce wallahi wanda suka fi gaba da musulmi su ne mushrikai da yahudawa sai Allah ya ce wala tajidanna hum mawaddatan alladina amanu alladina qalu inna nasara Allah ya ce wanda suka fi kowa kusanci da musulmi ne da suka ce mu nasara ne zalika bi anna minhum qissisin Allah ya ce nasara sun fi kusanci da musulmi to abinda zai baka tsoro a yanzu yayin akai mutumin da ke da kusanci da kai kai yadda da annabinsa da littafinsa kace ka yadda da annabi isa ka yadda da linjila Allah ya saukar amma sai yadda yana haɗa kai da wanda bai yadda da annabi isa da linjila ba don ne don kai a gabayanka abin da ke sa wannan shine duk duniya babu addinin da ke bunƙasa kamar addinin musulunci wannan shine dalilin inda yanzu musulunci a kwance yake mataccen addini na da wanda zai damu da shi amma yadda musulunci yake bunƙasa a duniya ya wuce lissafin mutum yanzu a europe an yi predicted by 2040 ana ga kashi 60 zuwa 70 cikin ɗarin mutanen da ke turai za su iya zama musulmi idan ka je yanzu faransa ka je germany ka je ingila ka gaya musulmi ba za ka yi mamakin wannan ba na zauna a ingila ina tare da musulmin da ɗan pakistan ne ya zama ɗan ƙasa yansu yan ƙasa ya'yansa 27 a ingila don ka tara wata anguwa ga baki ɗaya ta ba musulmi ba adadin 'ya'yan 27 ne da shi samu ko idan za mu haihu mu yi tarbiyya to wallahi za mu ba alheri a baya kawai hatsarin ne mu aiki mu yin tarbiyya a bar nigogi da yan tasha da yan kalala da yan daukar amarya to ne fa fitina amma in za mu tarbiyyantar da su a samu aran momi da injiniyoyi da medical doctors da lauyoyi da masana tattalin arziki ya zama duk wani ɗa a cikin mu ya zama tsayayye zai iya dogaro da kansa kuma akwai wurin da zai iya zuwa ya kare mana wata matsala guda ɗaya mutum je ka waje ka za ka kare to wallahi za mu ba alheri a baya don haka fa na ma hum fi wannan khilaf tsakanin Yahudu, wa nasara baya karewa fa humullah sai Allah ya ce wa annabinsa fa humullah da sannu Allah ta'ala zai wadatar maka zai kare ka daga gare su saboda wannan kuma ke nuna mana cewa duk wanda zai ce Allah ɗaya ne sai yayi hakuri mafiya yawan annabawan Allah subhanahu wataala an kashe su ne akan wa'azi afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtuluna duk wanda hujja ta kare masa aka kai shi bango addinin sai ce to ta zamu muka shawani ce sai Allah ya ce annabin sa fasayakfikahumullah kuma an kulla kashe shi ai yahudawa sun yi a gidansa bai hudiya ta zo ta saci hanya ta saka masa guba a cikin abincinsa ibn al-qayyim al jawziyyah rahimahullah ya ce hatta ran da ya duniya yana kama cikin sa nan raɗaɗin gubar da ya ci a cikin abinci lubaidu bin asam al-yahudi ya masa sihiri aka jefa a rijiya ga hadisin abokanar duk dan ya kashe shi ba ne har ya kai matakin abu sihirin ya yayi affecting lafiyarsa saboda ƙarfin sihirin aka gashinsa aka ɗauka. shi yasa yana da hatsari ka yi aski ka zubar da gashi ko ina mai son sihirin ya samu gashinka ya samu makamin ganin bayan Kande ba Allah ya kare ka ba yasa ko aski na kai komai aka yi na gashinka ka ka tattare wallahi in ba za ka gane ba tan da kayanka ko tan ba kai ba a bari akwai fitina duk wani abin da ya fita a jikinka in aka yi sihiri ya fi tasiri kamar farcen ka yanke ka zubar ko ina ko gashin ka kai ka zubar duk abin da a jikinka aka cire shi dan za a kulla sihiri ya fi wa mutum kace kace a rayuwa yayin bazo Allah sihiri ya je sa ɗan gashi ya ɗauka aka haɗa sihirin aka sa a rijiya da ainihin kamar furen dabino saboda tasiri da tafin sihirin sanda ruwan rijire koma gaba ɗaya kamar an kwaɓa lalle za a yi lalle na mata ka ne duba abin ya sa silin gashi da furen dibino ko abinda ya kama da wannan ya shiga rijiya ya zama ruwan lalle sai ka san dafin ya kai iyaka ba abinda ba su yi ba a naman akuya da yake so an sa cikinansa an sa masa dafi a cikin naman akuyar da zai ci so throughout rayuwarsa ba dare ba rana yaya za a ga bayansa ne yakin khandak da aka yi an zo kashe shi ne yakin badar da aka yi har gida aka zo kashe shi yakin uhudu kashe shi aka zo Ke sa Allah ya ce ka humullah duk abin da suke ciki na sabani da kai Allah ta'ala zai kare ka ke sa duk wanda ke riko da addini yayi tunanin kariyarsa na farko shi ne Allah saboda shi mutumin da zaka dogara da shi shi ma Allah ya rike to Allah ta'ala zaka rike idan Allah ya kare ka ka karo idan Allah bai kare ka ba baka karo ba shi sa duk time da muke neman kariya to mu daga hannu mu roki Allah shine kariyar farko babu laifi in bukata da kama ka kama kafa amma kama kafa kashi ɗaya ne cikin dari kashi 99 kai trusting addu'ar da kake roƙon Allah dan shi Allah shine mai tabbas Koma bayan Allah babu wani abin da yake tabbas kisa Allah ya ce annabin sa ka umulla a wannan jumla din malamai suka ce akwai fi'ili akwai fa'ili akwai maf'ulun bihi har guda biyu menene fa'ili a cikin fasa ya fi ka humullahu allahu shi ne fa'ili menene fi'ili din shi ne ya fi shi ne fi'ili mudaribi ina maf'ulun bihi din yake ka din bihi ne fasa fi ka hum din ma maf'ulun bihi ne ka samu guda biyu kaga a cikin wannan yar jumla akwai fi'ili akwai fa'ili akwai maf'ulun bihi guda biyu sannan ga sinin fasa sidin nan kuma ana manna ta da fi'ili muzari'i ne wato aikin da ke ci gaba da saukuwa wannan sidin ana ce mata sinu tanfis a hau tanfis ne ita tana karantar da abu tana ta haƙuƙul wuko wa ƙurbul wuko shi ne tana nuna abin nan dole ya faru na biyu kuma faruwansa kusa-kusa ne to fasa ya fi ka humulla wallahi dole Allah zai kare ka kuma nan kusa-kusa Allah zai kare ka shi ne sabanta Allah zai kare ka tabbas kuma nan kusa zai kare ka shi sa duk abin da za mu yi mu yi trusting Allah mu yi tawakkali ga Allah mu nemi kariyarsa idan Allah ya kare ka ka karu wa huwa sami Allah ta'ala mai ji ne al'alimu kuma Allah mai ilimi ne duk abin da ake maka yana ji ba wai mai sani ba ne duk kaidin da ake kulla maka alimu mai ilimi ne wannan ya tabbatar har a yanzu ko kafafen watsa labarai ka kula saboda wannan fa'in ma mahun fi shika idan abu ya hada da musulmi ba a adalci reporting ɗinsa idan jinin musulmi aka zubar a duk duniya idan ka ga labarin a jarida sai kai kuma za ka zubar da hawaye amma idan kuskure ya faru musulmi ya yi laifin ko kuma wani wanda ake tsammanin musulmi ne ba ma musulmin ba ne to da kawo labarin sai ka dauka duk duniya ne ta tashi amma sai ka je wurin da abin ya faru sai ga ma'ana nan ana kasuwanci ba ma wanda ya san abin ya faru duk wannan shine fasayaki ga umullah sai dai Allah ya kare ka ko a yanzu a Najeriya musulmi idan ya shiga jarrabawa idan midiya za ta yi rikotin sai dai Allah ya kare shi saboda mafiya yawa mai ake nema sharrin ka ake nema ba alkhairin ba kuma sharrin ko bai tabbata ba za a bata ka wanda ta ce ɗabi'a sharrin nan ko ba tabbas ba inda akwai interest ɗin musulmi ko musulunci a ko ina ne to za a yi ƙoƙarin canja abin a siffata shi da siffa mai muni wanda ta ce sunan da aka mayar shi sa propaganda wo yawa akan musulmi da musulunci amma idan muka rike fasa yakfi kahumullah muka rike Allah muka yi tanadi duk abin da Allah ya bamu mu ma mu zuba jari a gidajen jaridu ya dace zama yanzu akwai jaridu Najeriya ta musulmai da muke watsa ta har Afirka ba ma Najeriya ba amma ababe da dama mun basu sun lalace ina ni Najeriya take babu ita ababe da dama haka muka koma baya Allah ta'ala ya ji kan malam Sa'adu Zungur ya irin waken da ya mana cikin arewa jamhuriya ko mulukiya kenan akan mu matukar a arewa da karuwai yan daudu da su da magajiya da samari masu ruwan kudi ya matsa can gaba ya ce jahilci ya ci na duk ya sa mana an kwa hannuwa ya sa mana an kwa bakuna ya sa mana sarka hannuwa ya ɗaura kafar mu da me sarkiya bakunan mu ya sa takunkumi ba zalaka sai sharholiya hal da muka koma kenan yanzu duk abu na cigaba sai mu koma da baya Ya ce kai bahaushe ba shi da zuciya za a yi sha kunya nan duniya yana nufin yan arewa kenan ya ce mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya dariyarku takan zan kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya ya ce gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baƙi ga rawaya ga kore ga kuma algashi toka-toka da jasun garwaya cikin jahilcin ne don ko akwai ilimin ai ba aiki da shi ba ina ilimin ka duba da duk jaridu ina su amana ina irin su gaskiya ta fi kwabo ina irin su new nigerian da yawa duk sun mutu yau gidan talabijin ba ka da guda ɗaya arewa da zai game duk najeriya ya kara interest ɗin musulunci ko musulmi ba ka da shi an bar mu a baya yau jami'a ɗaya sai ka samu a wani wuri da wanda suka mallaka mu ya fi duk wanda muke da shi arewa ba karatun ba tanadi a cikin karatun sai sharholiya mu bar mu da gidajen sinima bar mu mun iya sayan CD yaranmu duk wani sabuwar waka da aka yi sun yiya sun san yan drama da yan film sun san celebrity amma ba fasaha kwata-kwata kuma Allah ta'ala ya bar mu mun yi jifa da ita ya ba mu fasaha amma mun yi jifa da ita in ba haka ba al'ummar da ke da Qur'ani take haddace Qur'ani mai saura mata Qur'ani hmm, Allah ta'ala ya rufa mana asiri wannan abuwa duk sai mu farga ana faɗan su ne don mu yi tanadi tanadinmu na musulmai ba ma cutar da wani ba ma yi wani karya ba ma yi wani kazafi ko ba za mu yi aiki da kafar watsa labari mu yi wani karya ba ko me za mu yi sai dai mu yi gaskiya kawai amfaninsu don mu yi promoting gaskiya da zaman lafiya da aminci Allah ta'ala ya taimake mu na'am صبغة الله hmm. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله رنن الله ولون الله hmm. ومن أحسن من الله صبغة kai ka isa kaga wanda ya kai Allah iya rini ai babu shi wa nahanu lahu abiduna kuma mu zuwa ga Allah din na masu ibada ne Allah ta'ala ya ce mu ce musu sibghatallah rinin Allah ne hmm. ibnu abbas Allah ya kara masa ya ce rinin Allah anan shine addinin musulunci da karantarwar musulunci hmm. shine rinin Allah kalmar sibgha shine allaw kuma sai zo shi da fataha ce sibghatallah malamai suka ce ana kaddara cewa walzimu sibghatallah ku lazimci addinin Allah shine rinin Allah zaka bi ma'ana ku lazimci dinallah wannan shi ne sibuga da kuma duk abin da Allah ya karantar so sai kira shi da rinin Allah maimakon ya zama mai addinin Allah malamai suka ce akwai alaka mai karfi tsakanin rini da addini duk wanda addini ya shiga jikinsa yana rina shi duk wanda yake musulmi ya riko da ne za ka gan shi da rini za ka iya sa da gemu a haɓasa haɓasa mai faru sai ya ce a sunna ce ta ce mu wannan zai sa kaya ya bi shari'a kai magana ce a shari'a ce ta ce matansa su waje su rufe jiki mai yasa saboda addini ya karantar da mu a da idan aka yi hatsari a garuruwan mu ba a san mutum ba ba irin waya da za a duba wayarsa a gane wane ne idan aka duba kafarsa ta hagu sai a duba kwabrinsa na waje idan sawunsa na waje sai a ga alamar zamansa na sujada zaman ta iya ya ce a ah, musulmi ne duba idan sawunsa duka ya shiga cikin sibghatalla imam ibnu qutayba yace na cikin sibghatalla shine kaciya hmm. ana gane musulmi da me da kaciya don su lokacin annasara zamanin mazu Allah da Ibn Abbas ya fara karkashin wannan aya Ya ce da aka haifi ɗaya ranar bakwai ga wata sai su je su masa rini su masa wani irin wanka in suka yi wankan sai su kira shi da ne su ake ta baptisma idan suka yi wannan sai su ce sun rina shi yanzu ya zama ba nasare kuma ba zai ban nasaranci ba to sai Allah ya ce musu ba wannan rinin ake ba rini na hakika ne kai riko da addinin musulunci daga ciki ibn abbas da ibn kutaiba suka ce akwai kaciya yana cikin rinin Allah mu muke kaciya kuma sunna ce ta annabi ibrahim alaihissalam kuma yanzu binciken likitanci ya tabbatar da ainihin medical benefits amfanin kaciya da yawa misali yanzu recently an yi bincike aka samu musulmai a america ba sa yin cutar kansa ta al'aura binciken sai bayyana yin kaciya ya kare su daga cutar mai kansa ta al'aura waɗanda ba sa kaciya ba samu more than 2% su kamu da cutar kansa ta al'aura amma mai kare mu ta zatalla wannan kaciyar ne kuma binciken likitanci ya tabbatar da kaciya na kare mutum daga infection saboda fatar in ba ai kaciya ba kwayoyin cuta na shiga ciki amma kaciyar da aka yi a al'auran mutum in ya wanke bai yana wanke duk wata kwayar cuta babu a jikinsa amma wanda yake da fatar ba yanke ba kwayar cuta na shiga ciki na daga cikin misalai da dama da ke tabbatar da sibugatalla ne ana iya gane musulmai da kaciya ke sa ko da hirakal siffar mazan Allah da ya ji sai aka ce da ya zo yana karantar da kaciya sai ya ce to wannan annabin gaskiya ne don daban siffar annabin karshen zamani in ya zo akwai karantar da kaciya mafu? tsayi don haka sibin rinin Allah shi sa duk wanda ya riko da addini za ka ga tafiyarsa akwai addini cin abinci daga ya sa hannu a kwano za ka jayi bisimillah shi ma sibin ne in ya zo shiga gida sai ce assalamu alaikum wa iyalansa sibin hatalla ne idan ya zo kwanciyar za ku yi bacci za ka ga yana tofa addu'a yana shafa duka sibu gatan lani idan lokacin sallah za ka ya shiga ban daki ya ce bari da ni armada duka menene shine rinin Allah ɗin idan addini ya shiga cikin gaba dama mutum ya zauna da kai awa 24 sai ya ga da kai musulmi ne dan baka kara ba za ka ce inna lillahi to daga nan sai ce hada musulmi ne hatsari za a yi baka ma'ankar ba saboda idan addini ya shiga jikinka irin su assalamu alaikum su bismillah su inna da lahi baka masu yushe kake yin su ba saboda mai duka rinin Allah ne sai Allah ya ce wa man ahsanu min Allah sibghatan wane ne yafi Allah iya rini ai la ahadan min sai la ahadan ba mutum ɗaya da ya kai Allah iya rini zaka babu wani addini da ya kai addinin Allah subhanahu in kana neman zaɓaɓɓen addini shine addinin musulunci kuma a wannan aya din Allah ta'ala ya kara tabbatar mana da cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya saboda Ibrahim alayhi salam shi kansa menene shi ma musulmi ne shine sibghatallah aran ma koma cikin ali imran ma kana ibrahim ma kana ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الله تعالى يتي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا النبي إبراهيم بيدما بيهودي كوبا نصاري ولكن كان حنيفا مسلما sai dai kawai ya kasance mai karkatuwa ga Allah ne kuma musulmi ne kaga annabi Ibrahim wane ne musulmi ne sa kenan wa na hu'a lahu abiduna kuma ku ce mu zuwa ga Allah masu bauta ne mu bayi ne duk inda kaga ana cewa ka ce kai bawan Allah ne ko ake jingina wa annabi mu a ce kai annabi bawan Allah ne a ko ina yazo a Qur'ani za ga waje ne na kake neman taimakon Allah sai Allah ya ce kai bawansa ne zai taimake ka ko kuma wani abu ne nan mai wahala aka sa annabi sai Allah ce kai mu ne bi ma'ana kwantar da hankalinka muna tare da kai akwai misalai da dama a ƙur'ani gashi a bakara wa in kuntum fi bin mimana nazzalna ala abudina fa'atu bi suratin min mithlihi in kuna kobantan qur'ani ku an bane ku kawo kwatan kwacin Kur'ani? sai ce mimana nazzalna ala abudina bai ce rasulina ba sai ya kira bauta dan ya nuna cewa annabi za mu taimake ka akai duba farkon isra subhanallazi asira bi abudihi laylan min basira sai ce bi abudihi da bawansa duba farkon kafi alhamdulillah alladhi anzala ala abudihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja a duka wannan wuri na maka in aka ce bawa to ana ga maka kwantar da hankalinka za mu taimake ka zaka sai mu ce wa nahnu lahu abiduna mu bayin Allah ne haka aka ce mu fada to mun fada Allah ya ce zai taimake mu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina na'am qul أتحاجون في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل كتير مسؤة حاجوننا في الله ينظر يعني كنا يا دمو fillahi cikin al'amarin Allah mu ce ku zo ku bi Allah shi kaɗai ku tsaya kuna mana musu wa Rabbu rabbuna bayan shi mahalicinmu ne wa kun kuma mahalicinku ne wala na na kuma mu ayyukanmu da shi za a saka mana wala kun kun kuma kuma da aiki ku za a saka muku ku tsaya kuna musu da mu har mu ce ku zo ku bi Allah amma ku sani wa nahnu lahu mukhlisuna mu zuwa ga Allah masu ikhlasi ne mu za mu kaɗaita addini don Allah ba za mu yi shirka ba kuma za mu yi addinin don Allah ne ba don in kun ga muna sallah ko muna ibada ba muna yi don mu bata muku rai ba ne ko don mu bakanta muku rai a'a muna yi don Allah ya ce mu yi ne aikin da muke Allah muke nufi ba kar ku ga mun tare muna sallar juma'a ku dauka wai mu bata muku rai ne wallahi ba shi bane ba bakanta wani mutum rai ne a cikin harkar kawai burin mu mu tsarkake addini mu yi shi don Allah ne wanda ya ga mun yi wani abu don musulmi ya bata masa ne to bai fahimci addinin ba ne. Allah ya ce kulka ce musu wa musu, damirun mustatirun taqdiruhu anta ya lalla. ka ce musu ya matan Allah a na? yanzu za ku tsaya kuna jayayya da mu kuna musu mu kira ku zuwa ga addinin Allah ina kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah ya ce wa huwa rabbuna bayan Allah shi ne mahalicinmu wa rabbukum mahalicin ku dan mun ce ku bauta masa sai mu tsaya muna musu bai dace ba innal ladina ta'budu wal ladina ta'buduna min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaquna Allah shi yayi halitta don haka shi kada ya dace a bautawa don haka Allah da muka ce mu bauta masa mu da ku shi ya halice ku shi ya halice mu ba wai wani Allah ne na mu kadai ba ku ba shine naku abincin da kuke ci shi yake baku lafiya shi yake baku arziki shi yake baku amma ku sani walana amaluna mu ayyukan mu namu ne walakum a amalukum kuma kuma ayyukan ku da shi za a saka muku wanda yake bayyana mana duk aikin da musulmi zai iya kira wani ga addini idan wani bai musulunta ba wannan ba zai rage ladanka guda ɗaya a wurin Allah ba ko ɗaya Allah ba zai rage ba kai amfanin ka kira shi ga addinin da ayyukanka na kwarai da kuma lafazin bakinka amma shirya ta Allah ne baka da ikon shirya da wanda ka so idan kai kira ga addinin da kyawawan ɗabi'unka da bakinka to ka sauke nauyi a wurin Allah amma Allah ba zai tambaye ka akan shirya ba shi yasa annabi Muhammad sun sanke cewa ya cewa cin nabi wa ma'afin rajul cin nabi wa ma'ahu rajulain wa cin nabi wa laisa ma'afin ahad gobe kiyama wani annabi zai zo gaba ga Allah mutum ɗaya ne duk duniya yi imani da shi ya bi shi wani annabi zai zo duk duniya mutane biyu ne suka bi shi tun da ya zo yi wa'azi wani annabi zai zo shi duk duniya har ya zo ya yi wa'azi ya koma ga Allah ba mutumin da ya karbi sakon addinin Allah a bakinsa annabi ya ce walam yayi asu salawatullahi wa salamu alaihi wa ma kana lahum ayyin asu aw kama qala ba za su cire tsammani daga rahamar Allah ba kuma bai dace su cire ba don isar da sako ne Allah ya dora musu amma shari'a ta Allah ne subhanahu wataala don ka ka karantar da addini ko ga iyalanka ko ga makwabtanka ko ga kowa kai kokarin nuna musu can addini ba su gane ba kada ya dame ka saboda ka sani da aikinka Allah zai saka maka su ma da nasu Allah ta'ala zai saka musu wa nahnu lahu mukhlisuna sai ku ce mu dinnan nahnu mu lahu ga Allah mukhlisuna masu tsarkake addini gare shi ne bi ma'ana muna addini don Allah an ce ikhlasi shine cire duk wani abu mai muni a cikin abu mai kyau to mu addinin da muke muna yi don Allah ne duk abin da mun bari mun bari ne don Allah ta'ala ya ce kada mu yi in kun ga mun yi muna yi ne don Allah ta'ala ya ce mu yi shi kuma addini Allah bai karban kowanne sai mai ikhlasi a ma ba mu ayoyi ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء na'am waɗannan misalan ayoyi al'aran mai kawo mana alalin dinul khalis Allah ya ce addini khalisi shine nasa shi ke tabbatar da wani hannu lahu mukhlisuna a addinin mai zama babu shirka babu a babu sarrai an ce mu yi mu yi mu bari mu bari in abu ya tabbata shari'a ko in bai tabbata hakuna shi shine addini na biyu kuma hatta annabi an ce yi ikhlasi a cikin addini fa abudillaha mukhlishan lahu din by implication yadda aka ce annabi mu ma haka ake so mu yi duk bautar da zamu yi Allah sai mun yi da ikhlasi sai mun yi ta don Allah subhanahu ta'ala. kuma duk mutanen duniya ba amurce su da komai ba sai da ikhlasi wa ma umiru illa li abudillaha mukhlisina lahu dina hunafa'a kuma na daga cikin sharadin ko tuba za mu yi zuwa ga Allah sai an samu ikhlasi a cikin tubanmu cewa me innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa nadhal hunsa illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minina fa sawfa yu'ti Allahu al 'azima so da kaga kenan hatta tuba Allah bai karba a wurin mu sai a cikin addinin da muka akwai ikhlasi da haka sai Allah ya ce wa nahanu lahu mukhlisuna ma'anan ikhlasi shine duk aikin da za ka yi kai don Allah na daga cikin siffar mai ikhlasi da malamai ke fada shine yabon mai yabo baya sa ka ƙara yi don daman ba ka yi don a ba ne kuma zagin mai zagi baya sa ka rage aikin da kake na alkhairi don daman ba ka yi ne don wani ya zaga ba kai ka yi don Allah ne wannan shine alamar ikhlasi yabo bai sa ka ƙara zagi bai sa ka rage don daman aikinka babu dan adam a ka da Allah kake neman yardarsa kuma matukar abin da kake Allah ya yarda da shi to za ka ci gaba da yin wannan aiki da to shi sa duk abin da za mu yi mu yi shi da ikhlasi ne riba. masu ikhlasi can zuciyarsu ya fi lafazin bakinsu kyau marasa ikhlasi lafazin bakinsu ya fi zuciyarsu kyau so ka yi ƙoƙari duk yadda imani ya bayyana a harshenka to zuciyarka imanin ya fi yawa a ciki harshen ma bai iya bayyana imanin da ke zuciyar taka wannan yana daga cikin siffar masu ikhlasi ni da ku Allah ta'ala ya sa mu a cikin mutane masu ikhlasi ya ba mu ikon yin dukkan wani aiki don neman yardarsa Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ta'ala ya gafarta mana a wannan wata mai albarka ya cika iyayen mu da malaman mu gaba daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته